يوم تشقق الأرض عنه الكبار ذلك حشر علينا يكون نحن أكبر بما يقولون وما أنت عليهم جبار فمسك بالقرآن يخاف عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na asabar wanda yau takwas ga watan ramadan hijiran manzu sallallahu alaihi wa wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya dace da takwas ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin sura ta hamsin suratu qaf wanda wannan ayoyi da aka karanta a halin yanzu mun karanta su a jiya ɗaya ta ƙarshe ita ce wacce ba mu shiga bayani a kanta ba aya ta farko da aka karanta a yau Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'an wato sifa ce ta wani alkiyama Wani da ƙasa za ta tsage wa mutane su fito suna ta gaggawa Allah ce zalika hashrun alaina yasir wannan tara mutane abu ne mai sauƙi a wajenmu to kuma sai yake cewa nahnu a'lamu bima yaqulun mu mu ne mafi sani dangane da abin da suke faɗa wa ma anta alaihim bijabbar kai baka zamo mai tilastawa akan su ba fazakir bil qur'an kai gargadi da alqur'ani man yakhafu wa'id ga wanda yake jin tsoron narko Ta wannan aya ban haƙuri ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda irin wannan ya gabata ƙwarai shawa kamar yadda muka sha faɗa duk wani abu da suke gani idan sun yi zai so sa wa manzon alaihi salatu wassalam ta babu abin da suka tagaita na magana ko na aiki to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce nahnu a'lamu mu dinnan mu ne mafi sani Allah sai ya kawo nahnu domin ya nuna girman sha'aninsa subhanahu wata'ala da cewa abubuwan da ake yi wa manzo alaihi salam ba dan sun fi ƙarfin Allah ya ɗauki mataki a kansu ba ne abadan shi sa sai ya kawo nahnu mu ne mafi sani bima ya kulun dangane da abin da suke faɗa wannan ma ko dai ta kasance masdariya ko ta kasance mausula idan mun ce ma ce mausula sai ya zama ma'anar ta'allabi kenan nahnu a'lamu billazi hu, dole sai mun ƙaddara ha'un wanda zamiri da zai kuma zuwa ga shi wancan ismul mausul idan kuma mun ce ma masdariya ce sai ya zama kenan nahnu a'lamu bi qawli annan abubuwa na jin jiya ko shekarun jiya ba shi faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin سورة الأنام قال نعلم إنه ليكذبك الذي يقول إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون كنا نعلم بما قال نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله يكفي tabbas muna sane da abin da suke faɗa ko kuma mun sani yana sosa maka yana ɓata maka abin da suke faɗa na muzanci da cin zarafi amma fa innahum tabbas su la yukzibunaka ba sa danganta ka zuwa ga ƙarya ko la yukazzibunaka ba sa ƙaryata ka walakin nan zalimin sai dai su azzalumai bi ayatin lahi ya jihadun suna ja in ja ne da ayoyin Allah ma'ana da ayoyin Allah suke ja ba da kai suke ja ba wannan ishara ce ta cewa ba za su kai labari ba domin duk wanda zai ja da Allah ko ayarsa to ƙarshensa shine asara a cikin ƙarshen suratul hijir Allah ke cewa wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun tabbas mun sani cewa ƙirjinka yana ƙunci kana samun damuwa saboda abin da suke faɗa muna sane da wannan to mafitan fasabbih bihamdi rabbika yi sallah ko kuma ka yi tasbihi game da gode ma ubangijinka wa kun minas sajidin ka zamo a cikin masu yin sujuda yau da kullum wannan aya ta nuna mana yawan salloli na nafilfilu da farilla yana sadda damuwa daga zuciyar ɗan adam kamar da ya tabbata a hadisi cewa kanin nabiyu sallallahu alaihi wa sallam idza hazabahu shay'un badar ila salah manzo alaihi salam idan wani abu ya tayar masa da hankali wani abu ya dugunzuma masa alaihi salamu sai ya gaggawa zuwa ga sallah a wani hadithi sai ce ya bilal arihna bi sala ya kai bilal ka kira sallah mu shiga cikin ta mu sami hutu ashe kenan sallah ita ce wurin hutu ga mutumin kirki wanda ya san ma'anar sallah kuma yake jin ɗanɗanon sallah to wannan abin da ya sa Allah yake ba manzo alaihi salatu wassalam haƙuri damuwar manzo alaihi salam alherin da ya zo masu da shi alheri mafi daraja alheri mafi amfani mafi matsayi amma kuma sun sa kafa sun shure shi yasa Allah a wata yake cewa la'allaka baqi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin kamar dai zaka kashe kanka ya ma'aikin Allah saboda ba su yi imani ba a wata ayar fala tazhab nafsuka alaihim hasarat inna Allah alimun bima yasnaun Allah ke ce manzo alaihi salam kada ranka ta tafi ma'ana ya zamo ranka ya fita saboda ɓacin rai da bakin ciki Allah yana sane da abin da ya zamo ainihin suna aikatawa kenan ɓacin ran manzo alaihi salam zaka ga la biyu ne ɓacin rai na abubuwa da ake faɗa masa da zarafi ɓacin rai na biyu yanda yake jajanta masu ga yadda ya zo da wannan alkhairin da ba a taɓa irinsa a ban ƙasa ba amma suka sa ƙafa suka shure na taɓa buga misali yanzu a zo a ce ga wani mutum mayinwaci matsiraici kuma wanda ba shi da matsuguni sai ka je kai ta faɗi tashi ka shiga ka fita ka shiga ka fita sai ka samo abinci sannan sai ka samo tufafi kuma sai ka je ka sai masa gida gida na ji da fada sai ka zo masa da takaddun gida ga tufafi ga abinci ka ce to wane yau dai albishirinka kwantar da hankalinka ga abinci ga tufafi ga kuma takarda an mallaka maka mahalli a faɗi wuri rantsatse da kowa ke buri sai ce to da kawo mu gani da ya karba sai ya nemo a shana sai ya kone tufafin ya kone takardar ya sa kafa ya bal da abincin ya kara gaba ya za ka ji a zuciyarka hanya wannan mutum ko mai hankali ne ba mahaukaci ba har dai a ce misali yana ta yawon haya a kore shi tan a kore shi tan tan da ƙarye mola ya cika ya biya kuma sai kai masa wannan sai ya yage takaddar ya kone ta ya ce baya son gidan tufafin baya so abincin ba zai ci ba kaga kai a matsayinka na masoyinsa ranka zai so suka ce wani bai san ciwon kansu ba wani bai san alherin da na zo masa da shi ba to wallahi abin da Allah ya yi mana ta hannun manzo alaihi salam na isar da wahayi Allah shi kaɗai ya san kima shi yasa ce laqad manna Allahu alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya yi kyauta wadda baki ba zai iya ba da haƙƙin godiyarta ba ga muminai lokacin da ya aiko musu manzo kenan babu wani gata da Allah zai wa ɗan adam a ban ƙasa irin ya nusantar da shi abin da zai samu yardan Allah ya samu kyakkyawan makoma ainihin a lahira to wannan damuwar ta sa Allah subhanahu wataala yake ba manzo alaihi salam haƙuri cewa ya kwantar da hankalinsa kada ya saka ransa ainihin a cikin damuwa nahnu alam bima yaqulun sai ce wa ma anta alaihim bijabbar kai baka zamo mai tilasta masu ba fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihin bi Ka yi gargadi aikinka shine gargadi ma alal rasuli illal al babu abin da yake kan manzo sai isar da saƙo ta wannan shine abin da manzo Allah zai iya shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ce masa alaihi salam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha huwa alim bil mutadil kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba manzo alaihi salam sagallahu qulubahum yayin da ya sun bauɗe to shikenan sai aka karkatar da zukatan nasu wa amma samud fadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda haka abin yake ba ma akan manzo alaihi salam shi kadai ba hatta samudawa Allah ke ta mun nuna musu hanya sai suka zaɓi ɓata a kan shirya suka zaɓi makanta a kan su gani gani ainihin na ido to Allah subhanahu wata'ala sai ke ce manzo alaihi salatu wassalam wa ma anta alaihim bi jabbar kai ba za ka iya tilasta musu ba ba za ka iya tankwara su akan cewa sai sun yi abin da kake so na su imani da Allah subhanahu wata'ala ba saboda me zukata a hannun Allah subhanahu wata'ala suke zukata Allah shi ke jidduya su Allah shi ne yake yi wa ɗan adam gam da katar duk ƙoƙarin da za ka yi a kan wani cewa ya shirya to sai idan an rubuta masa shirya in ba a rubuta masa ba duk iya maganarka duk fasaharka duk iya isar da saƙonka ka wannan saƙon ba zai ƙwanƙwata zuciyarsa ba mu duba abu ɗalib baffa ne na manzo alaihi salatu wasalam za ka ce su biyu ma suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin manzo alaihi salam duk sauran ‘yan abdul wato za ka samu cewa ‘yan uba suke ga mahaifin manzo alaihi salam sai abu tsalif shi kaɗai suke uwa ɗaya uba ɗaya to amma yana kan gadon ajali manzo alaihi salam yake ce masa ya am kul kalimatan hadu laka biha inda Allah ya kai baffana ga wata kalma ka faɗe ta na tsaya maka gaba ga Allah gobe alkiyama cewa ka faɗi kalmar shahada qul la ilaha illallah wasu malaman sira suka ce kamar ya faɗa amma sai ga miyagun abokai suna kallonsa suna a rabu an millati abdul muttalib kai yanzu zaka saukar daga addinin iyaye da kakanni kalmar da ya faɗa sai ce huwa ala millat abdul muttalib shi yana kan addinin babansa wannan ita ce kalmar da ya cika da ita wani yazu billah to kun wannan yana nuna cewa duk fasaha mai fasaha duk ilimin mai ilimi ba ma na nesa ba na kusa da shi ba zai iya ainihin saita shi yadda yake so ba shi sa wani hadisi yake cewa al'adabu min Allah abin as-salahu min Allah wal adabu min al sa nagarta a zuciya ‘ya'ya daga Allah ne subhanahu wata'ala ko ya tarbiyya kuwa aiki ne na iyaye wasu iyayen za ka ga cewa sanyi yi sanyi yi sun ɗaya kan gari? wanda ya san abin da suka yi ba zai kushe musu ba zai musu ma jinjina cewa su wani sun iya abin da za su iya amma shirya ta Allah ce subhanahu wa ta'ala to in ya zamo manzo alaihi salatu wa salam Thank you. yawwa ta ai maka wa'azi a nuna maka hanya sannan akwai hidayatul tawfiq shiryawa ta datarwa to hidayatul irshadi kowa zai iya a yanzu shine aikin da muke yi ka faɗawa wa mutane daidai ka faɗawa wa mutane hanya amma zukata kuma baka isa ka kinsa shirya a cikin su ba wannan aiki ne na Allah subhanahu wa to Allah sai ya ce wa manzo alaihi salam innaka latahdi ila siratin mustaqim kana nuna wa mutane tafarki madaidaici kullum aikin da manzo Allah yake kenan to amma kuma innaka ta tahdi man ababta amma ba za ka iya datar da wanda kai kake so ba ka kinsa shiriya ta shiga a cikin zuciyarsa wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala shi sa hadithul qudsi yake cewa ya ibadi kullukum dallun illa man tuhu. fastahduni ahdikum ya ku bayi baki ɗayan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi to ku nemi shirya ta na shiryar da ku Ƙila wani ce ya za mu nemi shiryar sai muka ce to Allah ya mana gata ya ɗora mu akan karatun fatiha a dukkan sallolinmu daga ciki ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici a nan malamai suka ce ita ma hidayar a wajen muminai biyu ce akwai hidayatun ilastiram akwai hidayatun fistiram shiryawa a kan tafarki kuma kana cikin tafarkin a datar da kai ka gane din kana aikatawa to kuma a ganar da kai a torar da kai iya rayuwa yadda ba za ka samu tuntuɓe ko zamewar kafa ba Allah ka kiyaye mu da tuntube ko zamewar kafa to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa wa ma anta alaihim bijabbar kai baka zamo mai tilastawa a wajensu ba to sai malamai suka ce kalma ta aljabbar na farko sifa ce da Allah ya sifantu da ita jabarutiya sifa ce ta Allah shi a wajen Allah kalma ce ta jinjina kalma ce ta isa da ƙasaita ita wajibatun a wajen Allah domin sifa ce lazima amma kai ɗan adam wannan sifar haramun ce a wajenka Allah subhanahu wata'ala da ya koro sifofinsa ƙarshen suratul hashar al-mu'minul azizul jabbarul mutakabbir al-azizu al shine mai nuna isa ko ka ce mai nuna kasaita to kasaita sifa ce ta Allah subhanahu shi kadai kulli kalbi murbirin ce ta Allah shi yasa a wani hadisi manzo alaihi salatu wassalam yake cewa nuna isa mayafina ne sannan kuma ƙasaita farjan lena ne duk wanda ya ja da ne a cikin ɗaya daga cikinsu to zan karya gadon bayansa to shi yasa sifar duk wani mutum sahihi a wajen Allah shi ne tawazu'u ko da ku Allah subhanahu wata'ala ya kai shi ainihin matsayi akwai wasu hadisai guda biyu wanda hadisai ne da suke da alaƙa da wannan akwai hadisin bukhari da muslim wanda manzo salam yake ba da labari yace ce ta wal janna wuta da aljanna sun yi wa juna hujjatayya ma'ana hujjatayya kamar ka ce a tattauna a yi to da wuta da aljanna sun yi hujjatayya sun yi mukabala tsakaninsu faƙalatin nar sai wuta ta ce usirtu bil mutakabbir koko ko bil mutakabbirin wal mutajabbirin ce ni Allah ya zaɓe ne. da azabtar da masu girman kai masu nuna isa da ƙasaita. to kenan wannan me yake nuna maka ashe nuna ƙasaita da ba wanda ya isa wannan sifa ce mazmuma a bar zargi ce a wajen ɗan adam sannan akwai hadisin eh, imam tirmidhi Allah ya jin kai gare shi yake cewa yuhsharul jabbaruna wal mutakabbiruna yawmal qiyama za a tara masu nuna girman kai da ɗagawa da ƙasaita za a taro su ranar tashin alƙiyama, a misalin zar yadda ka san kiyashi haka Allah zai tashe su ya tsa'uhumun na mutane su tattake su ka nuna shan ƙanshi a duniya ka nuna ba wanda ya isa za ka iya karya wanda ka ga dama ka taka wanda ka ga dama to yanzu sai a tashe ka kaman kiyashi kowa ya zo ya tattake ka a wuce kaga wannan yana nuna me munin nuna ba wanda ya isa a rayuwa shi sa ɗan adam ko Allah ya baka matsayi na karatu ko Allah ya baka matsayi na mulki ko matsayi na sarauta ko matsayi na kuɗi ko matsayi na ƙarfin jiki duk abin da Allah zai fifita ka da shi to ka rusuna ma Allah ka yi tawazu'u, shi yasa ma wanda ne yake cewa man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah duk wanda ya tawazu'u, saboda Allah to Allah subhanahu wataala kuma zai ɗaukaka shi shi yasa ga ɗabi'a iyayenmu malamai idan aka ce Allah gafata malam sai ce almajirin malam eh almajirin malam shi sa ka kiyaye daga yau duk wanda zaka tambaya sunanka ya ce malam wani to mutumin ne eh mutumin ne kai baka sani ba kan mentilka eh to kaji wannan yaren ne na makaranta a loko eh ya hasibu hum al jahil kan mai tilo to kaji to al dai wannan sifa Allah sai fiye manzo alayhi salam a yake cewa wa ma anta alaihim bi jabbar kalma ta jabbar ta zo ala sigat fa'al akwai sabanin malamai me ake nufi da jabbar anan wasu suka ce kai ba mai nuna girman kai ba ne a wajensu haka wasu malamai suka fassara suka ce domin ita fa'al tana zuwa a cikin fi'ili fulafi wanda yake lazimi ba fi'ili ruma'i wanda yake muta'addi ba yanzu idan aka ce harraj to mubalaga ce ta al ba al ba idan aka ce khal sigar mubalaga ce ta addahil ba almudkhil ba wanda da ya karanta arabiya ya san abin da ake nufi to sai suka ce ashe kenan jabbar za a ce jabarahu yajburuhu amma suna ganin ba za a ce ajbarahu ba to amma akwai luga kinaniya daga cikin luga ta kabilan kinana su an samo cewa suna cewa ajbarahu ma'ana ya tilasta shi akan kaza to mun ce Allah ya sifantu da sifa ta aljabbar me yi ma'anan aljabbar aljabbar ne wanda zai tursasa ka kai dole aljabbar shi ne wanda zai karya gadon bayan kangararre to sai malamai suka ce yadda za ka bautata ma Allah da siga ta aljabbar ko kuma sifa ta aljabbar na farko dai ka hararo ta ka yadda cewa sifa ce ta Allah shi kaɗai kada ka kuskura ka yi wa ɗan adam kama karya domin kai in an ga dama za a yi ma kama karya yanzu abubuwa nawa ne Allah ya ce mu yi ba ma yi kun mu kwana lafiya eh mu kwana lafiya a duniya amma akwai abin da zai biyo ba in ba mu tuba ba misali yanzu akwai wanda bai yi sallah asuba ba a yau bai yi azhar ba bai yi la'asar ba kun baya da niyyar zai yi kuma ya ta arzikin Allah ya shaƙi iskar Allah ya ci abincin Allah ya taka ƙasar Allah dan ya fi ƙarfin Allah ne bai ko ɗaya in Allah ya so da kuda kawai sai azabtar da shi kawai sai kuda ya zo ya wuce cikin hancinsa ya yi ta tafewar duniya ya ƙi fitowa kuma ya ƙi mutuwa ya yi ta yi masa zuyi a cikin ƙwaƙwalwa. haka ne ko ba haka ba ne kuda kawai wannan ƙazamin Allah sai azabtar da ɗan adam da shi to amma dokokin Allah mun shure mun take mun yi wantakali Allah yana da iko ya ɗauki mataki akan mu yi kyale mu to kai baka isa ka ce kai kuma ba wanda zai saba maka ba sabo nawa kai ma Allah ya kyale to kai ma yadda aka kyale ka aka daga ma kafa kai ma ka daga kafa sai haka rayuwar take shi yasa ma Allah ya ce manzo Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamu fis sama ku ji da zai yi wuce gaban Allah ma'ana ba abin da ba wata bukata da tafi karfin Allah ya biya to duk bukatunka kai su farfajiya Allah ka biyan bukata sai ka samu ainihin kwanciyar hankali saboda haka malamai dai sun ambaci fuskoki da yawa da ka bautata ma Allah da ainihin wannan sunan nasa ko kuma wannan sifa ta Allah subhanahu ta'ala saboda haka Allah sai ke cewa wa ma anta alaihim bijabbar kai baka zama mai tilastawa a kansu ba kamar Allah inda yake cewa manzo alaihi salam afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin kai shin yanzu ka iya tilastawa mutane har su kasance ainihin muminai la ikira hafi din malaman musulunci suka ce in ka kalli yaƙe-yaƙen da manzo alaihi ya yi manufarsu shine karye lagon kafircin da yake lakuci hancin musulunci duk yaƙin da kaga manzo alaihi salam ya yi akwai dalili ko dai suna can suna shirya wa musulmi maƙarƙashiya su kawo farmaki a kansu to musulunci ba zai haɗe hannu ya zauna ba sai a je a ɗauki mataki a kansu ko kuma a'a sun shiga addinin musulunci kuma sun warware to musulunci sai ya ɗauki mataki a kansu amma siyasar musulunci ba wai kowa sai ya shigo cikinsa ba in baka shigo cikinsa ba to lakum dinukum ne din kada ka lakuce hancin musulunci kada ka ce zaka yi musulunci makarkashiya inda akwai lokacin da za a tilasta ma kowa ya musulunci shine lokacin manzo alaihi salam amma kun sha ji yahudawa kala uku manzo Allah ya kula ne zaman lafiya da su banu kainuka banu nadir banu quraiza inda a ce siyasar musulunci kowa sai ya yi shi to manzo Allah sai ce to ba ku ba zama Madina sai kun musulunta manzo Allah bai wannan ba sai aka ce masu na karkashin gwamnatin musulunci duk wanda zai ci zarafin su gwamnatin musulunci ba za ta kyale ba duk wanda zai cuce su musulunci zai ba su kariya kun ga ashe wanda suke ganin musulunci wai addini ne na danniya addini na fin karfi ba su fahimci addinin musulunci ba ba su san siyasar musulunci ba akwai kiristocin abin nan banu na jaran da suka zo tattaunawa da manzo alaihissalam a madina ko kun san masallacin manzo alaihissalam suka shiga aka zaunar da su ko kun san a cikin masallacin suke ibadodinsu sahabbai suka fusata za su ɗauki mataki manzala ce a kyale su aka kyautata musu aka mutunta su aka yi musu dukkan abin da ya kamata a yi wa babban bako na mutuntawa kaga inda musulunci yadda wanda ba musulmi suke kallonsa ina za a yadda a yi wannan ina za a buɗe ƙofa a yi wannan to ma'ana dai abin da manzon Allah ya faɗa ko ko abin da Allah ya faɗa ga manzon Allah wa ma anta alaihi bijabbar baka zama mai tilastawa mai wato ainihin turmuza hanci na mutane dole sai sun yi addinin musulunci ba kai ba haka kake ba sai ya ce fa zakir bil qur'an ka yi wa'azi da alqur'ani to nan da aka ce fa zakir bil qur'an wasu malaman tafsiri sun yi kaito dalilin saukar wannan aya wasu daga cikin sahabbai suna cewa ya ma'aikin Allah ka yi mana gargadi. ka mana wa'azi kayi mana jan hankali to sai Allah ya sauke wannan ayar fa zakkir bil qur'ani man yakafu wa'id ka yi gargaɗi da alqur'ani to yan ƙala ƙato da yan tatsi ne wanda wai suke hujja da wannan ayar ka san duk wani karkatacce to wai zai kaga cewa wai qur'ani shine hujjarsa saboda shi alqur'ani hammalun lil wujuh qur'ani ya dauka fuskoki sai kaga gaba kaza ko jumla kaza ta fayyace ko ta dauki muradinka ko ta goye bayan muradinka kuma sai zama ba haka bane yanzu duk wasu firak munharifa mu'tazila khawarij jabariya ƙadariya murji'a wane ne duk suna ganin ƙur'ani hujja ce tasu to me raba gardama sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ina ce raba gardama to su yan to sai su ce to ai kun ga Allah ya ce fa zakir bil qur'an ko cewa fa zakir bil hadith eh Allah ce wai ai gargadi da alqur'ani saboda haka ba wani wanda zai zo ya karanta mana wasu hadisai yace wai da su za a yi wa'azi to sai mu ce ka tubka kuma ka warware na farko dai idan fahimtar a irin yadda suka fahimta ne to da Allah kuma idan kun zo kawai tilawa za ku ku tashi hizifi goma za ku yi ashirin talatin da kun zo da kuke wa'azin turmi to kawai sai ku yi ta tilawa ku yi ta tilawa kada ku fassara aya ko ɗaya in ku kuka fassara ta to kuma kun shigo da wata magana ba ƙur'ani ba kuma yanzu kenan ku kun yadda da maganganun ku na manzon Allah ne ba ku yadda ba na san dai ba wani dan kana kato da zai zo wa'azi yayi tilawa zallan ya tashi sai yayi ne sai ya fassara har da ƙarin bayani da sharhi to su wannan kalmomin da suka fito bakin ka su ma wahayi ne ko ko su ma qur'ani ne kenan ka yadda a fassara amsa shi ne eh to tunda ka yadda a fassara manzo Allah ya fassara kai ma ka fassara sa in ba ka yadda a fassara ba to kai ma yi tilawa ka tafi kakka fassara komai ko bismillah kakka fassara wato kawai zamewar kafa ce kullum in mutum yana so sai ya cinye idan yana so sai wato ainihin ya dara taro to duk abin da yake ganin zai ba shi matsayi sai ya yi. kuma kamar yadda muka faɗa shirya ta Allah ce muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirya da su saboda abin da yake cewa wannan gabar bata ba ɗan tsini ko ɗan ƙalaƙato lafifi cewa ba a wa'azi da hadisai ba a wa'azi da maganganun magabata da nagartattu ba sai dai ayin ƙur'ani alƙur'ani shine tushen addinin musulunci abin da ake yaƙa abin da ya ci karo da abin da ƙur'ani ya tabbatar ko ya ci karo da abin da ƙur'ani ya kore to wannan dole a yi shi yanzu ai duk maganar nan da nake ƙoƙarin in faɗa maku maganganun malamai ne akan tafsirin ayoyi to ashe kenan abin da za a kore abin da ya ci karo da wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar Allah ya dace da amin Allah ya ce fa zakkir bil qur'an ka yi gargaɗi da alƙur'ani wa za a yi wa gargaɗi man ya hafi wa'id wanda yake jin tsoron narko Kinan kamar wannan gabar ta nuna mutumin kirki shi kaɗai za a yi wa wa'azi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna ma tundiru ah, man khashiyar hamana bil ghaibi ko imalik tabaraka wa khashara mana bil ghaib fa bashiru bi maghfiratin wa ajrin karim a cikin surati yasin Allah subhanahu wata'ala yake cewa kawai kana yin gargadi ne man khashiyar rahman da wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala kenan wannan ayar ta nuna in wanda ba musulmi bane in wanda ba mumini bane ba za a yi masa gargadi ba a'a abinda malamai suka ce a nan shi wa'azi am ne haɗaɗɗe ne Allah subhanahu wata'ala yana ta inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihil almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda kaga ita wannan ayar ma sai ta nuna bishara ga muminai ta nuna gargaɗi da fanɗararru ayar da muka karanta ɗazu fa zakkir inna ma anta muzakkir kaga anan ta ce fa zakkir bata ambaci mafa'ulin bihi ba bata ambaci waɗanda za a yi ma wa'azin ba kawai sai aka ce fa zakir kenan ka yi gargaɗi da wanda yake daidai domin ya ƙara daidai wanda yake ba daidai ba don ya dawo aikata daidai kenan wa'azi da gargaɗi na dukkan ainihin 'yan adam ne wanda yake wajen musulunci don ya shigo musulunci wanda ya shigo musulunci yana yi ba daidai ba to ya daina ba daidai bai dawo ya daidai wanda kuma yake daidai to kada ya daina yin daidai din ya ci gaba da yin daidai to wannan bangarori eh, guda uku su ake yi wa azi su ake yi wa ainihin gargaɗi saboda haka saboda su mutanen kirki su ne suke me su ne suke amfana da shi shi aka keɓance su kun ga misali a cikin suratul baqara Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fi hudan lil wannan Alƙur'ani babu shakku a cikin sa shiriya ne ga suwa ga masu jin tsoron Allah kuma aka ce hudan lil muttaqin domin su ne suke amfana da shi to kuma a cikin suratul baqara din Allah da ya ambaci sha Ramadan allazi unzila fihi alquran sai yace hudan lin nasi nan kuma sai aka haɗe aka ce Alƙur'ani shi ne ga mutane ga baki daya ma'ana manufan saukar da Alƙur'ani ai wa mutane ga baki ɗaya wa'azi amma suwa suke amfana da wa'azin su ne suwa masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ya saka mu daga cikin su to anan a tafsiri sai yake cewa yauma yace badalun min yauma qablahu wannan yauma wato yau mace shakaku badal sai ko da kila mun karanta wannan je ko aya ta ƙarshe yace bai a'lamu ya yaqulun mu ne mafi sani dangane da abin da suke faɗa ai kufaru shi shine kafiran quraishawa mu muka fi sanin abin da suke faɗa min ƙaunihim na daga faɗarsu da suke cewa a aja'alal alihata ilahan wahida yanzu ya sa abin bauta ya zamo guda ɗaya tak inna haza da shekun ujab wannan babban abin mamaki ne to Allah ya ce mun san waɗannan maganganu Wa wama yansibunahu da kuma wato ainihin abin da suke danganta shi ilaika zuwa gare ka min sihiri na sihiri su ce kai mai sihiri ne wa shi'ir su ce kai mawaki ne wal kihana su ce kai boka ne wal junun su ce kai mai halin ka ne wa sanujazihim ala zalik yace da sannu za mu masa sakamako akan wannan sai ce fihi a cikin wannan akwai ba da haƙuri ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sai Allah ce wa ma anta alaihim bi jabbar kai baka zama mai tankwarawa ko tilastawa a kansu ba shine tujbiruhum alal iman baka zan mai tankwara su ko tursasa su akan imani ba wallahu yurshidu man yasha'u minhum Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin su fa zakkir bil qur'an kayi gargadi da alqur'ani man yakhafu wa'id ga wanda ya zamo yana jin tsoron narko sai ya ce wa humul mu'minun to su ne muminai fa inna humul muntafi'una bihi domin su ne suke amfana da wa'azi sai ke cewa wa amma man d'ahu. amma duk wanda ba muminai ba fa na naf'alu bihim mu za mu aikata tare da su ma abin da abinda zantuttukan suke wajabtawa ma'ana za mu mu'amalance su mu aikata tare da su abinda ayyukansu da maganganunsu suka wajabta abinda baushe kita baki shi yake yanka wuya sai ce wata sada ihi a amaluhum kuma abin da ayyukansu suke neman aikatawa ma'ana aikinsu shi ya nuna ga abin da ya kamata a yi masu min anwa'il iqab na daga dangogi na akuba wa fununul azab da kuma fannoni na azaba sai yace amma ƙaunuhu, amma faɗin Allah subhanahu ta'ala da yace wa'id yursamu biduni liya'i ana rubuta shi ba tare da ya ba wa tuhzafu fil qira'ati waslan kuma ana shafe wannan ya'un a cikin karatu sai yace waslan wa waqafan a wucewa da tsayawa wa qara'aha warshun kuma warshi ya karanta ta bil isbat da tabbatar da ya'un waslan wa waqafan wucewa da tsayawa to ina ga wannan ibarar ko dai ya zamo akwai saƙa ko ya zamo akwai kuskuren bugu bisa kalma wa'id tana daga cikin abin da ake kira ya atu zawa'id ma'ana ya'un wadda shi ne wanda ba a rubuta shi a lokacin da ake rubutun wada saboda haka in ka duba za ka ga siriri ake yin sa da dan rubutu to an arsamul usmani ba a rubuta da shi ba ya atu ta qur'ani guda biyu ce akwai ya atul idafa akwai ya atu zawaid to su az-zawaid shine muke kira ainihin jan zawaidi malam shatibi yana cewa dunaka ya atin تسمى زوائدا لأن كن أن خط المصاحف معزلة وتثبت في الهالين درا لوامئا بخلف وأولى النمل حمزة كملا وفي الوصل حماد شكور إمامه والستابلين وجملتها آه اثنان منين هكذا يدوى كشمت عبد بيت السلام وجملتها ستون واثنان wa 2 fa'il وجملتها ستون cewa wa jumlatuha 60 wa 2 a cikin 62 ce ma'ana malaman qira'a sun kasu kashi uku a wajen wannan ya atu zawaid shine a cikin baitinsa yake cewa wa tasbutu fil halaini ana tabbatar da ita a tsayawa ko a wajen wucewa a wajen wa sai ce durran lawami a wajen ibn kasir lawami allam ramzi na hisham sai ce bi hulfin amma shi hisham in ya ga dama ya tabbatar da ita a halin tsayawa in ya ga dama ya goge ta misali wallail iza yasir kaga yasri aka yake rubuce in za ka wuce fa yaqulu rabbi akraman kaga akramani a wajen malin marsh amma in za ka tsaya akraman fa yaqulu rabbi ahanan kaga ahanani to anan sai malam shatibi ya kasa malamai gida uku yace wa tathbutu fil halayn durran lawami'an tana tabbata a hali biyu tsayawa ko wucewa a wajen malam ibn kasir al-makki Lawamian al-hisham rawi na ibn amir amma sai ce bi khulfin sai ce wa ulan namli hamzatu kammala ta farkon suratul naml to malam hamza ya saba ma asalinsa domin shi malam hamza yana shafe ta a halin tsayawa wace ce ta farko ita ce atumiduna ne a cikin suratul naml a cikin mu na jan zawaid muna cewa atumiduna ni suran namli ne Allah mun gode haka muke faɗa a cikin waƙen jan zawaid to sai ke ta wa ulan namli hamzatu kammala to sai ce wasil wasli hamadun shakurun imamuhu idan za a wace malam abu shi shine ha hammadun shakurun zamzi na hamza da kisa'i imamuhu malam nafi'u riwayan hafsu a warshu da kalul to kaga sai yake cewa su wannan malaman idan an tsaya shafe ta suke yi to nan mai tafsiri To, da muna nufin mu shiga zariya ce kuma an nuna mun lokaci saboda haka dole mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din um, akwai tambaya da aka yi jiya ana ji ko akwai bawan Allah da ya tambaya a jiya wanda yake cewa ya ji hadisi da yake maganar idan an yi sallah arba'in a jere to mutum za a rubuta mashi bara'ata ne bara'atun minan nifas da bara'atun minan na, kafin in tashi dan uwa mala sha'ibu ya nuna min a waya to kuma ga hadisin nan shi wanta ma Allah in kuma ta ba ya wato tafiya ta taho sai aka samu matsala ta to duk abin da aka ya rushe ko kuwa to bari in karanta masa ga fatawar rubutacciya daga allajinatu da'ima akan hadisin ga abin da ake cewa sai ya ce wa bina'an alama sabaka ya to gini akan abin da ya gabata na wancan hadisi cewa idan mutum ya salloli arba'in a jere kabbar harama ba ta wuce shi to ga ta goma shin da za a yi masa to sai ce fal ajrul madhkuru fil wannan lada da aka ambata a cikin hadisi inna ma huwa liman salla 40 yawman tana kasancewa ga wanda yayi sallah 40 wani sallah 40 yudriku ula yana ruskan kabbara harama kama fil hadith kamar da zo a cikin hadifi wa yurja lil muhafiz ala takbiratul ihram ya ce ana sa rai ga duk wanda yake kiyayewa yana samun kabbara harama fi ayi jama'atin a kowace sallar jam'i ma'ana ba sai masallaci ɗaya ba ko da za a ce wancan masallacin ƙila, wata nan kayi sallar nan kayi can kayi amma dai kabbarar harama ba ta kubuce maka to yace ana fata an yana da zalikal ajar mutum ya samu wannan ladan wala yudrikuhu man naqasa an zalika amma wanda abin ya tauye bai cika ba ya ce ba zai samu ba walakin la shakka sai dai ba wani shakku annahu ya sulhu min ajri bi qadarihi zai samu lada gwargwadon wannan halarta da yake tayi kabar har ma ba ta kubuce masa wallahu la eh, wallahu la yudhi'u man amalan Allah ba zai tozartar da ladan wanda yake ta eh, aiki ba shi wal ana yuballighahu ma nawahu ko yuballighahu ma nawahu wato ana fatan Allah ya kai shi ga wannan yana so ya a jere yankewa shafin shaɗi ne kamar baka kamar yadda ya gabata to kenan bawan Allah ladar ka dai ta salloli tana nan ba gara ba zago amma wata fa'idan yanzu sai kai sabuwar ɗamara ka yi yadda ba za a samu wani abu ainihin ya kauce ba Allah subhanahu wa ta'ala da mu to sai kuma tambayoyi a ah, kun sani daga cikin tsarin da muke yi dole muna bi daki-daki wanda suka riga su ne kamata a riga amsa tambayoyinsu. wa'in wa'yan wurkaran jiya wannan na jiya ne kaɗan ne shara zan yi sauri mu ga masu wannan ke cewa menene hukuncin auren dole a musulunci sannan malam menene hukuncin uban da ya ce sai ya yi wa ‘yarsa auren dole ita kuma ‘yar ta sataki wanda mahaifin nata ya ce dole sai shi za ta aura’ ita kuma take amincewa da shi biyo bayan addini bai dame shi ba bare ma uwa uba sallah to a dalilin haka a dalilin haka mahaifinta ya fusata ya ce ba shi ba ita kuma sannan ko bayan ya mutu kada a raba gado da ita Allah kyauta to a gurguje mun sha faɗa auren dole musulunci bai halatta shi ba a lokacin manzo Alayhi salatu wassalam akwai yarinyar da mahaifanta suka yi mata auren dole ta zo ta kawo ƙara wajen manzo Alayhi salam manzo Allah ya ce in kin ga dama shi na kawai a janye auren ma'ana kina da yanci ta siya ma'aikin Allah tun da an riga an yi na biyayya ga mahaifana amma don dai a san mu ‘ya'ya mata muna da yanci kun ga kenan da manzo in ta ga dama a janye auren wannan shi nuna ashe babu tilasti kuma in abin da mai wannan takardar ya rubuta haka ne a ce ma wani mutum wanda sallah ba ta dame shi ba kuma ƙarshe sai ka samu kwaɗayi ne na wasu iyayen ƙila mai ɗan hannu da shuni ne ƙila wani ɗan kasuwa ne wanda tana gara masa misali kasuwar ko mai wani matsayi ƙila a siyasance ko abin da ya kama da haka to mu sani cewa abin nan da bahaushe yake faɗa za ka iya tilasta wa doki ka kai shi bakin ruwa amma ba za ka iya tilasta masa ya sha ba kuma idan iyaye suna da hankali mun sha je kafafen watsa labaru a ce ta sa wa miji abin nan me ake cewa shinkafa ɓera ta sa mashi madara fiya fiya wata ma ta sha fiya ta mutu saboda ba ta son wale. to ina amfanin baɗi ba rai ai kaga wannan ba daidai bane ba kuma saboda jahilcinsa Allah wa iyahu wai in ya mutu kada a bata gado shirme kake yi ai gado ba hakkin ka bane in dai ɗanka musulmi ne Allah ya kiyaye ko sai da ya mammare ka sannan ka mutu to zunubin marin da ya yana nan amma gado kuma sai an bashi saboda Allah shi ya ce a bayar abinda Allah ya ce a ba wanda zai kankare shi yauwa baka isa ka ce ba za ta shiga ba Allah kiyaye sai dai in ta yi rinda ta bar addinin musulunci amma in dai tana nan a matsayin musulma duk da kai tun da kai to wannan ba zai hana ta shiga ba kuma ina maka nasiha don Allah ka ji tsoron Allah ya'ya mata kai duk ma ‘ya'ya lallaba su ake a faɗa musu abubuwa masu amfani a cikin ruwan sanyi in dai kana so zamantakewa ta ɗore misali yanzu in wani ne kake gani sai ka zaunar da ita wance ko ka sa iyayenta mata zaunar da ita wani da muke so ki aura mutum ne mai mutunci duk a cikin zamantakewa an yadda mutumin kirki ne mutum ne mai addini mutum ne mai kunya mutum ne mai girmama na sama da shi mutum ne mai abun yi zai iya siyar da ke kaza kaza abubuwan da su hankalin hankalinta amma haka kawai saboda kai ne uba ka yi karfa karfa ka ce dole kuma saboda maslaharka na taba ambata muku wani kaziyar ta faru a wata haduwa wani ne yazo yana neman auren wata yarinya mai cutar kanjamau har abu yayi nisa ina jin ko an buga aibi ne ma sai wasu suka ji labari aka ji aka tsegunta wa uban cewa to wannan mutum fa mai ciwon kanjamau ne ya ce bakin ciki ake ma yasta saboda za ta auri mai kuɗi saboda haka wannan magana bai yarda ba yanzu maganar da muke tuni da ita da mijin sun tsufa lahira tuni to irin wannan abubuwa ya kamata a yi ainihin a dinga tara ana duban bakin gatare bari mu ansa ko da guda ɗaya na shike da ce assalamu alaikum malam janaba ta same ni kafin lokacin yin sahur to zan iya yin sahur bayan nan na yi wankan eh na na isa Allah ƙara mata yadda tana cewa manzo alaihi salatu wasalam alfijiri yakan keto masa da janaba ma'ana ta saduwa da iyalinsa tunda su annaba ba sa mafarki mafarki ka shedan ce shedan kuma bai sai je tunkari wani annabi har ya sa yi mafarki ba saboda haka ya halatta idan kawayi gari ko tawayi gari da janaba kuma lokacin sahur yi, ku yi sahur ɗinku a natse bayan an gama kuma sai a yi wanka sai a je a yi sallah a masallaci tambaya ta biyu ya ce malam wani lokacin idan na yi sahur ina zama ko na jingina a jikin gini ina yin karatu ko tasbihi to malam to wasu lokutan sai bacci ya ɗebe ni kafin asuba to wani lokaci sai na yi mafarki domin malam ni ba ni da aure a cikin bacci to <laughs> a cikin baccin nawa ina tunanin wata mace wasu a wasu wasu rawahanai na shekan ne ne to ko sun farmani ko sun farmani wato ko har mani ya fito to wani lokaci wani lokaci wato ya ce to wani lokacin ya fita sai na ji na zabura na tashi domin na nemi ruwa na yi wanka domin ka sallar asuba ta wuce ne to malam idan na yi tsarki na yi alwala daga nan na yi wankan to malam sai in ji kamar fitsari ko wani ya ƙara zubowa kafin na kammala wankan malam a cikin wankan idan na taɓa gabana wajen wajen sakewa wajen sakewa tsarkin domin cire kokanto alwala ta tana nan domin dama shi wankewa kafa ana yin sa bayan an gama wanka to mai masallaci kafa fahimci wannan gabar sosai Abin da ne nake zato kamar in yana wankan zai ji wasu watsi ko wani abu ya sake fitan masa ko wani abu to na farko abin da ake so dan adam ya yi tsugunan da kazanta ta riga ta gama fitowa shi fitsari ba dan ko bane ba wasu wasan shedan ne yake zaunar da kai kai minti biyar sama da haka bawali zai yi wahala in ka kammala shi a sai an yi minti ɗaya zuwa minti biyu bai gama fita ba to wani shaidan sai ya dinga saka maka wasu wasu wani sai minti goma a tsugunne to wannan shaidan ne yake maka wasa da hankali idan kai tsugunan da bawali ya kamata ya gama fita kamar yadda minti ɗaya biyu ka tsawaita a sai minti uku to shi kenan sai ke ɗahara ko ka ji kamar wani abu ya fito ka yi watsi da shi shaidan ne yake maka wasa da hankali duk malamai da suka ba da fatawa akan wasu wasi, sun ce maganin wasu wasi shine watsi da shi da shaidan ya zo ya ce maka tsarkin ka bai ba kawai ka ce yi. da shaidan ya zo ya ce sallah ka ba ta ba kawai ka ce ta yi duk abin da kai na addini shaidan ya ce bai yi ba kawai ya yi. to daga nan har za ka ji ka koma normal ya daina maka wasa amma in kana wannan wallahi hatta abincin da zaka ci sai ya ma shakku ni na ga wanda suke da wannan akwai matar da take bugowa wallahi har nake tausaya mata ita wasin ya kawai abinci in za ta ci sai ta wai ko akwai najasa a ciki ko menene haka dai to mutuwa za ta da yunwa duk abin nan makircin shedan ne so irin wannan ce watsi da kai watsi da shi yace malam ni ne ina yin sallar walaha domin tana daga cikin tana daga cikin ayyukan da na ƙara a cikin wannan wata to malam dama ita walaha a yi biyu ake yi a yi sallama <clears throat> to malam wani lokacin sai na yi sai na yi eh, sai na yi mantuwa sai na yi hudu na sai na yi mantuwa sai na yi hudu to yaya zan yi kuma na kasance ina yi a ƙarfe goma zuwa sha ɗaya kuma ina karanta fatiha da abin da ya sauwaka sallar walha malamai sun ce karancinta raka'a biyu mafi yawan ta raka'a takwas wannan shi ne maganar mafi yawan malamai suka ce domin manzo alaihi salam yi raka'a takwas gidan na ummu hani wurin da ya bude makka ya raka'a takwas kuma da hantsi ne to shi yasa wasu ce mafi yawanta raka'a takwas karancin ta raka'a biyu an so raka'a farko ka karanta kuliya bayan fatiha raka'a ta biyu qul huwallahu bayan fatiha kuma an fi so lokacin da rana ta danyi zafi zafi shi saboda hadisi yana cewa salatul awabin hina tarmudul fisal sallan masu mai da lamari zuwa ga Allah shine lokacin da 'ya'yan shanu ko 'yan maruka ko 'yan raƙuma suke jin zafi in sun taka ƙasa ma'ana kenan ka ce kamar wajen sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu saura to an fi son sallar walha a wannan lokacin tare da cewa in kai ƙarfe takwas ma ta yi ƙarfe tara ma ta yi ƙarfe goma ma ta yi to tambayoyin suna da yawa gaskiya sai dai mu yi haƙuri mu bar wannan sauran sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe akwai akwai makocin mai girma a jiyan dutse alhaji umar ina jin ana masa lakabi ko na gwandu ko alhaji umar na gwandu wanda allah yi wa mahaifiyarsa ne rasuwa to ana roƙon addu'ar yan uwa gare ta allah subhanahu ala ya gafarta mata allah subhanahu ala ya kyauta makwancinta ji yadda ce Allah ya sa ta zamo kafara a gare ta sauran musulmi da suka rasu muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya kyauta makwancin su wasu al'umma sun ce da Allah a isar da saƙon godiya ga hukumar nefa saboda sun bar wuta sosai ana amfani a wannan lokaci suka ce ba sa so zamo bakin kaza sun ta korafi a baya idan ba wuta suka ce tun da an samu yanzu to suna so isar da godiyarsu cewa yanzu ana samu mafi yawan lokuta to haka ya kamata dama idan ka yi korafi kuma abu ya zo da kake so ka yi godiya to hukumar nefa ana yi muku godiya da addu'ar alkhairi kuma a ci gaba da wannan ta tagomashi insha Allah ta'ala har ya zamo azumi ya wuce da ma sauran lokuta insha Allah ta'ala Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin